matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya tattauna da Muhammad Amin Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Consent Drivers ta ƙasar Ghana. wanda ya mana bayani akan matsaloli da direbobi ke fuskanta wanda hakan na addaban aikinsu kuma yana sanadiyyar kawo tsarra a ƙasar. Kamar yadda hukumomi da dama da jama'a suka ce direbobi ne su ne ke sanadiyyar hatsarin da ake samu akan hanyoyi. Na tuntuɓi Muhammad Aminu Yusuf, ya su suke gani ko me suke gani yake haddasa hatsarra sai ya fara bayaninsa kamar haka. Um, gaskiya wurin da muke ga masololi da yawa is from the government. na ce shi ne babban abu da mu dubi za mu yi mu dibiya hannu mu kai. kai sun ka duba driver yana aiki yana aiki ne saboda ya samu riba hmm. saboda ya samu nostuwa kuma yana aiki ne saboda ya yi da gidan shi da iyalin shi duka kuma ya ce wani abu saboda gobe amma in dai government ya je policies ya ajiye waɗansu eh, wato gwamnati ya ajiye wani wasu tsare-tsare na'am ajiye waɗansu ababen da ya bari driver bai samun kwanciyar hankali ya yi aiki shi definitely shi kawo irin waɗanga eh, road accident da su sauransu a ce driver na tashi na sai fuel wato ka sai mai eh ka sai mai 200 city ina expecting 200 din in samu riba in samu na sanya in sai da shi spare parts in sai da shi oil in biya da shi school fees in biya da shi kudin light in sai abinci cikin in sai eh, ruwa cikin da sauran ababe kudin a kudin daki a waɗannan ma insurance shi ya kamata make sure da road waiting shi duka ya kamata samu waɗannan kudin duka sashi. A duba ababen da na ambato nan duka ya fi ababai 15 ko um, 20 za mu nan. Mm, wato goma sha biyar zuwa ashirin kenan ka lissafo. Na'am, if driver uh, a ya sa waɗannan ababai duka kai shi, in tashi da safe, ya kamata if Eh, two trip ko three trips ya samu na ete goma saboda yana da ya samu riba da yawa kaga overspeeding kuma na cikin gashi nan yanzu kuma hanyar mu in aka yi adere duka ya bata yanzu ba ba pothole ma muke bin kai ba muna bin kan manholes kuli ya kamata spare parts Eh, in ce wani lokacin da ya wuce abinda spare parts da da ake sai shi ha wato kayan mota kenan kake faɗi kayan mota na hmm. da ake sai shi 100 city yanzu ka je ka iske an kai shi 500 ko 600 an ninka wurin su biyar wuri su biyar kuma duka dole kamata driver ya yi provide sai wannan isa mu kullum muna fuskantar government saboda inda dai ababen yi kuma kaga driving ga the whole public sector like aikin da ke employ mutane fa sosai apart from aikin government shine driving sector to ku ina kuke kai irin wannan damuwa naku da kuke cewa gwamnati ce bata ko kuma take ajiye abubuwan da ke da ke takura muku hakuna neman sauri don saboda ku samu ku biya bukatunku da kuma irin sayan kaya da tsada yadda gwamnati ta tsara idan kuna buƙatar gwamnati ta saurare ku ta wace hanya kuke bi don saboda da alamar ba a ganin kuna ɗaukan mataki kuma ana ƙara ɗora laifi a kanku kan cewa kuke rike da stiyari da ke haddasa hatsarin da mutane ke rasuwa mutane kuma na samun raunuka. kaga abin da ke da tausayi wuri aikin driver kenan don saboda bi da mai magana ba su da masu magana ko kuwa ba su da masu ji su ma su yi aiki da lamarin several times debobi shi mu tashi wai za mu yi demonstration tattaka da man kai muka ba polisai kuma za mu yi demonstration shi authority government sai su shiga su stop demonstration na. su hana ku yi ko su hana kuɗi To a nan za mu dakatar da tattaunawar da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Consent Drivers ta kasar Ghana ha zuwa sabon mako mu ci gaba da tattaunawar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mini sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.